matsanancin zazzabin dai ya fi kamari ne a wasu unguwannin sokoto babban birnin jihar kamar tudun wada da marina ba ma kamar unguwar sarkin adar gandu inda alkaluma suka bayyana cewa kimanin mutane 382 ne suka kwanta a karamin asibitin da ke unguwar a 'yan kwanan nan mazauna unguwar dai sun bayyana rasa rayuka da dama sanadiyar cutar wacce suke ɗauka tamkar wata annoba malama rabi sani muna ɗaya daga cikin mazauna shi ya gandu to gaskiya akwai matsalolin rashin lahiya sosai manya da ƙanani maza kuma da mata sannan kuma Allah ya kawo rashe-rashe sosai cikin wanga yanayi to kai ya kai insha Allah kila mutum ya kai kusan hamsin waɗanda suka rasa rayukansu cikin nan gandu sunana Malam Habibu Usman gaskiya wannan lamari na zazzabi yana da ban tsoro matuka saboda da zarar ya kama mutum cikin 'yan mintuttuka zaka ji mutum ya ci tsara na ciwo kai ne na ciwo jiki ne ko ina na ciwo ba kama ejin kilan kamar mai ce ma ga abin da kai mai ciwo ka hanka an kara ma mutum ya labaita an ɗauka an kai asibiti wasu ma tun kai aka asibiti din ma sun rasa ransu wasu kuma ana zo asibitin ko da sai aka wayewa misali inda dare na sai ka ji an ce mutum ya rasu gida guda ana zana iza wani kilan ko kwana uku ba kare ba sai ka ji an ce shi ma wani ya kama da ciwon kai ko ka hanka ce mi shi ma ya riga mu gidan gaskiya duk da yake dai a lissafin gwamnati mutane biyar ne suka rasa rayukansu a cutar to amma gwamnatin jihar ta ce tana ɗaukar matakan gaggawa domin shawo kan cutar dr balarabe shehu kakale shine kwamishinan lafiya na jihar sokoto daga jin wannan lamarin ma'aikatan lafiya aka je domin a shawo kan wannan ta mataki wajen guda shida mataki na farko shine aka kai magunguna na agajin gaggawa da allurai da kuma ruwa domin a baiwa 'yan bayan allah da suka samu wannan matsalar ta malaria mai tsanani sannan kuma mu na heshin sauro suka je wannan unguwar domin saurun da yawa a yi heshi kuma a ƙara domin a kashe wannan sauro da addabi wannan al'ummar sannan kuma tare da sauran sassa na ma'aikin lafiya aka tattaro jami'an duba gari a yanzu haka suna can suna aikin duba gidaje mata da maza da unguwar domin a inganta muhalli da kuma tsaftar wannan unguwar na hudu kuma wayan kasa mai unguwar garin mun tuntube shi an tattauna shi don jawo hankalin mutane da faɗakar da su kan muhimmancin tsafta ta jiki da ta da ta muhalli domin wannan matsalar da kawo da murshin lafiyoyi ba na cizon sauro ba sai ƙara faɗakar da mutane kan muhimmancin tsaftace muhalli tsaftar jiki da kiyayewa masana dai sun ta'allaka barkewar cutar zazzabin mai tsanani ne da rashin tsaftar muhalli a wuraren da lamarin ya shafa wanda kuma ya haifar da yawaitar sauro da ke yada cutar ko baya ga samar da magunguna gwamnatin jihar ta ce za ta samar da asibitocin tafi da gidanka na kota kwana domin tunkarar wannan annobar tare kuma da inganta faɗakar da jama'a akan matakan kariya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria